A kan so, littafi na takwas. Dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah mahalicin kowa da komai Allah ka kai daɗin tsira bisa shugaban mu annabi mu annabi rahama annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam da ahalinsa sabban sa da da suka bisha ta farki madaidaiciya daga yanzu har zuwa ran tashar kiyama littafin akan so littafi na takwas yayin da littafin da gabata mun dakata ne daidai inda ku je da Hussein to ki kai a gyara in za ku karɓo sai in baki kuɗin ko wani murmushi ta mishi kamar ma ba ita ke shirin yin kuka yanzu nan ba thank you bro ta faɗa murmushi kawai ya wuce abin shi a littafin da ya gabata a wurin ne ya wuce ya bar mu da ni da ku muka saya muna ta jiran shi ya kida wato yanzu sai mu bi shi kawai da dare su duka suka haɗu kan dining table suna ta cin abinci kamar ko da yaushe Asana da Hussein rigima suke ta yi hakan baya nufin kuma babu jituwa tsakanin su sai kai kokarin taba ɗaya ne zaka ga yadda suke kaunar junan su Faiza hankalinta na kan fa tunda suka dawo ta ganshi wani iri dai da da yanzu gaba ɗaya ya biya da mutane da tsokana ko yana tambayan wani abinci ne mun mata dafa da kanta wanda yan aiki ne ba wanda yan aiki ne suka ji jagwalgwala ba sai da ta haɗiye abincinta sannan ta ce mishi, buro me ke damunka ka faɗa ya dan ɗaga mata sannan ya ce me kika gani you are strangely cute kai kawai ya langabar gefe bai amsa ba mamma ta ce da gaskiyar fa'iza me ke damunka ya musa fuska ya haɗi da faɗin kawai bana jin daɗin jikina ne ka tashi raka ka asibiti cewar hanif da ya ture plate ɗin abincin shi da alamun shirin miƙewa fa'iza miƙo min robar ruwan can Fuad ya faɗa kamar ma ba da shanif ɗin ke magana ba. Abba ke kallon su yana murmushi ya ce, Fuad, ba haka jin Hanif na magana ne? Sake dakuna fuska Fuad din ya ce, Na ji shi Abba, ba sai na je asibiti ba. Miƙewa Fuad ɗin ya ce musu, Ni kam sai da safen ku, zan kwana a gidan su Su duka suka amsa mishi, mum ta ɗora da, ka gaishe da hajiyar su lukman ɗin ya amsa da insha Allah yana wucewa ba abin da ya ɗauka don kar ma har kayan sawa yana da su ɗakin lukuman ɗin ka san babu abin da na tsana sai a ta sani a gaba ko ana dariya ko ba na son shi ko far ya faɗa yana jin kamar ma ya kwaɗa ma lukuman ɗin mari dariya yake har da rike ciki da ƙyar ya iya cewa mayu fa kace fu'ad juya idanun shi ya ce in ba mayu bane suka kama ni ni bana jin daɗin jikina an ba zan ma iya cewa ga exact abin da ke damuna ba abin dariya yake ba malukuman sosai wai mayu kai ba mai ciki ba balle in ce mood swing ka bai karasa ba saboda filo din da fu'ad din ya jefa mishi akai yana dariya shi ma babban dalilin da yasa ya ce gidan su lukuman din zai kwana kenan ya san zai ji shi light ko ya yake beside baya son magana da Hanif saboda yana da wani abu a tattare da shi da yake sa ka ji kana son gaya mishi dukkanin abin da ke damunka ya san idan ya tambaye shi zai iya faɗa mishi Lukman kam zai iya faɗar wani shirmin su ta dariyarsu. su Lukman ya riga shi ya yin bacci a lokacin har tsoron rufe idanuwan shi yake kar ma ya ga safiya Safiya fa nake son ce ka ji ni kuma yi safiya safiya ka kullum mun kwana da rai kan zamu ganta amma kaman abun baki bacci na ɗaukan shi abin da yake gudu ko ya fara faruwa Da yawan lokutan ƙaddara kan haɗa abubuwa da hankali ba zai ɗauka ba. Murmushi ta ta ce, kamar yadda ƙaddara ta haɗa ni da kai ba? Kai ya ɗaga mata cikin yarda da abin da ta ce kamun ya sauke idanuwan nan nashi da kalar suke ke bata mamaki cikin nata. Ba ta san lokacin da ta ce, idanuwanka na bani mamakin. Murmushi ya yi mata da ta gan shi har cikin idanuwan shin nan kamun ya ce, shin kamun nan ya ce, yadda kika shiga nan yana bani mamaki, ni ma haka. ya dafa ƙirjin shi daidai inda zuciyar shi take bude idanuwanta mafucin da ke gefenta ta ɗauka ta tashi zaune tana fifita amma a banza wata irin zuffa take wanda ba ta da alaƙa da yanayin zafin da ake yi ta gaji da wannan abun jan kafafuwanta ta yi ta haɗa kai da gwiwa wasu hawaye masu ɗumi na zubo mata wannan wani irin abu ne sati ɗaya kenan duk numfashin da za ta ja ta fitar da tunanin shi a ciki inna lillahi ta ma rasa me take ji game da shi saboda wani irin yanayi ne take ji kala-kala Kullumar abinci za ta kai yana nan cikin kanta da shi take komai amanne ba ta da ikon bacci mai lafiya ba tare da shi a cikin mafarkinta ba gashi wani irin mafarki take yi da duk in ta farka sai ta ji shi kaman gaske Kalaman da suke ma juna a mafarkin yafi komai ɗaga mata hankali kamata ya a ce ko mafarkin shin za ta yi a ce rashin mutunci yake mata Tun da dai har ta san bai da mutunci yadda ta ga fuskar shi haka take ganin ta a mafarki ko jiya da daddare sai da ta yi kuka saboda ba ta san abin da ya dace ta yi ba saurayinta da ta san ba za ta sake ganin shi ba akan me ma zai manne mata har haka sai da ta yi mai isar ta sannan ta jajike ta koma ta kwanta addu'o'i ta yi sosai bacci mai natsuwa ya ɗauke ta ba tare da ta yi mafarkin komai ba a wannan rana ku kiyaye yan uwa duk abin da ke tsoratar da ku ku gaya ma Allah zai mana maganin shi baki ɗaya ni ma fa akwai mai tsoratar da ni sai ku haɗu ku taya ni da addu'a jikinta gaba ɗaya babu wani ƙarfi ta samu ta gama sharar gidan sai da ta yi wanke wankenta sannan ta ja ruwa ta je ta yi wanka shafa manta take amma hankalinta na wani wajen daban wanda ban sani ba ji ta an taɓa ta da sauri ta ɗago safiya me ke ki ne kwana biyun nan sai a yi ta magana ba kya ji anya in nake faɗi da alaman damuwa cikin sanyin murya safiya ta ce yi haƙuri inna ban ji ki bane shi yasa na san baki ji ni ba ai ina tambaya ne ko lafiyar ki sai da ta gabar da kai sannan ta amsa da ba komai da alamu in nan ma bata yadda da komai ba ta dai kyale ta ne kawai da hanzari ta karasa shafa man din ta tashi ta dauko wata doguwar riga ta tamfa ta saka kasancewar ranar alhamis ne babu makaranta ya sa safiya ta koma kan taburma. ta yi kwanciyar ta tunda abincin rana ba lokacin za ta daura nata ba ita ga sai an jima Addu'a take sosai ta fatan yadda ta san ba za ta sake ganin Fuad ba, Allah ya sa ya fita daga tunaninta har abada, ba ta bukata ta ƙara jin sha kusa da zuciyarta. Agogon shi ke ɗaurawa a sa a cikin kanshi babu komai sai son labarin kasancewar gaba ɗaya, son barin ƙasar baki ɗaya, son ya bar komai inda ya kamata ya zauna daga farko, amma abin da yake so a zuciyar shi da kanshi ya sha bamban a 'yan kwanakin nan mafarkin da yake sun yawaita har idanuwan shi suna sun fada saboda bashi da wata wadatacciyar natsuwa komai baya masa daɗi baya son zama shi kaɗai dan malu kuma na hutu sai abun yi masa sauƙin gudun hanif yake dan baya son gaya mishi asalin abun da ke damun shi ta ina ma zai fara ce masa shi fa fu'ad yau tunanin mace ya saka shi a gaba tunanin mace ma kucaka 'yar ƙauye abun da da ma nauyin faɗa ai tunda shi bai ma san me yasa ma yake jin abun a cikin jinin jikinsa ba ji yayi an turo kofar haɗi da sallama ya lumshe idanun shi ya buɗe su hanim ne ya nemi waje gefen gadon shi ya zauna kallon shi yake sosai da ya so damun shi saboda ya san zai karanci da zai karanci damuwa a fuskar shi ya ce na san ba fushi kake mun ba avoiding ɗina kake na kuma rasa dalili mai ke ka. takalmin shi ya wuce ya ɗauka ya dawo ya zauna yana saka socks ciki ciki ya ce ba abin da ke damuna ka banni in shirya a natse idanuwa kawai hannu ya zuba mishi yana ta kallon shi har ya karasa shiryawa Wacce yar jaka ya ɗauka hannun shi ya sa cikin aljihun shi haɗi da faɗin fuck this language for art language please Hannu ya faɗa yana murmushi kai kawai faɗin ya jinjina ya kalle shi ya ce kawai wani abu ne yake damuna ba na jin zan iya magana a kai yanzu just drop it gira hanif din ya daga masa yana kallon yadda yake kokowa da kalmar da zai faɗa da kyar ya iya cewa please just drop it miƙewa hanif din yana yar dariya haɗi da faɗin since you ask so nicely mu je sai mu biya mu biya mu ɗauki lokuma mu raka ka ko bai ce mai bai bude kofar ya fita ciji lebe ya rufe idanuwan shi ya bude su da yake fassara baya san ma abin da ke shirin faruwa gaba ɗayan su suna falo tsaye tsaye abba ne kawai baya nan a dabarance ya ce mun mamana me yaran nan suke dariya suka yi gaba ɗaya sun san baya son bankwana inda za a bar shi ma zai sulale kowa ma bai sani ba fa'iza ta ce da me ka gaya maka kama hassan ya amsa da burodin mu za mu raka airport mun ma yi kalla idanun shi cike da roƙonta ta ce musu su yi zaman su a gida abin da yake nufi dariya kawai ta yi ta ce Allah ya tsare ya bada sa'a a duk inda kake addini da tarbiyyar ka su zo farko fu'at kar ka zub da su domin ruɗin duniya fu'at ya katse shi da faɗin ban da abokan kuma banda abokan banza banda kuma ɗauko al'adar da ba tamu ba banda banda banda mun ma na haddace duka fa duka hanif ya tallafe mishi kai ya dafe yana faɗin uch uch that hot dariya suka yi gaba ɗaya dole yadda su fa'iza suka bi su lukman suka kira ya fito suka ɗauke shi shi ma har iyafa suka raka shi su husaini na jere mishi tsarban da suke so ya siyo musu in zai dawo ya amsa musu sai ya kira mama ya ji suna ƙoƙari a islamiyya tukun da boko sannan zai iya musu wannan abun da suka ce bayan wata biyu europe babu abin da ke taimaka masa sai bacci da hannu biyu yake talbar mafarkinta yanzu da kanshi yake fatan dare ya yi kwanta bacci inda babu su bai san yadda zai yi ba komai ya jagule mishi a watannin nan komai yake kamar wanda aka yi ma caji aka yi masa loading din abun ya kamata yayi abinci ma timing timing yayi ya sa a wayar shi da ya ga remainder zai tura ma cikin shi komai ya samu ba don bakin shi na gane daɗin abun ba kawai dai ci yake shi abokai yake shi ba abokai yake yi ba sai dai teammates kawai magana da ta wuce wadda ta danganci abin da yake tara su ba ta haɗa su sai ma ya wuni bai ma cewa kowa komai ba fuskan nan a dakuni ba mai shiga harkar shi kamar yadda baya shiga ta kowa da niyyar sai yi wata shida zai je gida kwana biyu ya zo amma sam ya ga ya kasa a daddafi wata biyun nan tiket ɗin shi da ke kan gado ya aje yake kallo yana son duk wani sauran ƙarfin da yake da shi ya faɗo ya yi faɗa da son zuwa gida yake da duk numfashi da yake shaƙa yana jin yadda komai ke rugurguje masa yana so ya ganta in bai ganta ba zai iya rasa cewa zai iya ƙarasa cewa yana da wasa cikin sati uku masu zuwa da zai iya zama silar ci gaban shi ba zai iya yin shi ba zai iya yin shi cikin kwanciyar hankali da nutsuwar da yake so ba in har bai je ganta ba tun da ya tashi damuwar labarin ta kawai yake ji sai yanzu ne ta iso inda yake tun da ya tashi kuncin nisantar shi yake yi amma kai tun da ya tashi damuwa labarin ta kawai yake ji sai yanzu ne ta iso inda yake tun da ya tashi kunci ne santar shi yake yi amma yanzu ya samu wajen zama a tare da shi har da ɗaki tun da girman shi yake ɗauka an damƙa mishi ikon tsara rayuwar shi yadda yake so yadda ya zana ta shine zai kai shekara 28 zai samu yarinya mai zurfin karatu wadda za ta dace da tsarin rayuwar shi ya so zai yi auren shi babu wata damuwa za su yi rayuwarsu daga shi sai matar shi zai yi rayuwar shi da abu biyu ne zuciyar shi za ta ƙaunaci abu biyu ne kawai daga bal sai matar shi ba shi da wajen ajiye wata damuwa bai san ma ya aka yi ƙaddara ta masa wannan kamun ba bai fahimci asalin abin da yake ji ba sai jiya da yamma da ya zauna yana kallon wani fim heartbeat heartbeat ne ko Hi-Beat ne heartbeat oh bugun zuciya tukunna abin da ke faruwa da shi shine yake faruwa da guy din ciki sun kira abin da yake ji da so sai dai bai taɓa ɗaukar cewa akan so zai ji ya rasa farin cikin shi ba akan so zai kasa walwala akan so zai ji ya kasa sakewa ya bal da ya taso da ita a zuciyar shi tun yarinta ita ce farin cikinsa wani numfashi ya ja ya sauke haɗi da miƙewa ya ga ya ma gama tsaye da magana gobe zai bi jirgin karfe takwas don haka ya fita ya ga ko ma zai samu abin da zai sama zai saya masa fa'iza don Allah ku sama mun lafiya lami mutum ba shi da ikon yin shiru sai kun dame shi da bakar tambaya eh safiya ne ta karasa magana tana zabga wani tsaki sulami kam kallon juna kawai suke na tambaya saboda sun rasa kan safiya a watanni nan ta canza ga baki ɗaya abu kaɗan za ka yi mata sai ta hauka da faɗa da bala'i san ba halinta ba ne safiya na da fara'a da haƙuri su za su iya cewa abin da duk ya ɓata mata rai to ba kaɗan ba ne amma yanzu kullum cikin kunci take babu fara'ar nan ga wata rama da ta yi takan ga kuskure a duk wata magana da za su yi mata wani hawaye suka zubo masa safiya ta sa hannu tana goge su cikin tashin hankali lami ta ce subhanallah subhanallah safiya ki hakuri wallahi ba nufin mu ba kenan ba nufin mu bata miki rai ba har haka ba muna tambaya ne kawai dan mu ma mun damu da yanayi jummai ta dafa da ta ce abin da lami ta faɗa gaskiya ne ba mu saba ganin ki a haka ba shi yasa muke tambayar ki wasu hawayen ta ji sun sake zubo mata ita kanta halayyarta ta dame ta sai dai bata da yadda za ta yi Cikin sanyin murya ya ce, ta ce, kar ku damu, ba ku kuka ɓata min rai ba, abin da ke damuna ba shi da alaƙa da tambayar ku. Fuskokinsu suka nuna alamar jin daɗin ba su suka ɓata mata rai ba, suna gudun tambayar ta koma menene. A haka malamin hadidinsu ya shigo. Ana ta karatu safiya hankalinta na wani waje daban, in za ka yanka ta bata san ma me suke faɗa ba. Wannan abun da abu ɗaya ne abin da ya same ta ya ishe ta ba ta da damar wani kwakwaran motsi sai ta ji shi manne da ita wani irin mannewa ya yi mata da za ta iya rantsewa tana jin dakonta har a fatar jikinta da dare mafarkin shi da rana tunanin maganganun shi a zuciya fatan ba ta sake fatan ganin shi tunda eh a zuciya fatan sake ganin shi tunda tana son fitar da shi ya ƙi faruwa a kwanakin nan abin da ya ƙara taɓarɓare mata kenan ado ne ya tsaya a gabanta amma fuskar fu'ad take gani cikin tashi magana zai mata murya shi take ji tun inna na tambaya ta me ke damunta har ta gaji ta hakura wani lokacin in tana kwance shiru takan ji inna ta shigo ta taba jikinta ta ji ko bata da lafiya ne ta kasa dainawa tana son ta tsaye da komai ko dan mahaifiyarta da ta bi ta damu da ganinta haka bata san ta ya za ta yi ta faɗa abin da ya fi ƙarfinta bata san taya za ta fara faɗa da abin da ya fi ƙarfinta ba abin da ko ɗan yatsa ba za ta iya ɗaga masa ba ballantana ma ta yi tunanin yaƙi da shi tabarman to tabarma Allah komai shi ya ɗora mata koma menene kuma shi yake da ikon yaye mata a lokacin da ya so Hassan na zaune shi da Hussein suna kallon Rastali a New World Cinema suna ta gaddamar da suka saba yau da gobe Hassan ya ce yarinya ki hakuri kawai ba fa yadda ba fa yadda John Cena za a yi da da ƴan shi har shi ta ce ai don suna da yawa ne shi yasa in ba tsoro ba ai da ɗaya mana amsa zai bata suka ji sallama da gudu suka tashi suka su duka suka rukunkume fu'a saboda basu ba su zaci shi ba ne ai da gudu Husaina ta ruga tana kiran mamma da ta ga ga ta zo ga buro ya dawo Hassana ko yana yana mm, Hassan kuwa yana tsaye yana kallon shi sosai saboda tun da ya tashi bai taɓa ganin fuskar Fuad daga shi ba. Banda kanshi baya tara gashi ko ina, amma yau fuskar shi cike take da gashi, da alamar rabon da ya aske matan sanda zai tafi. Don ko gashin kan shi haka yake, ya ƙara yawa sosai gashi babu wani gyaran fuska, sai ya ga duk biya biya canza masa tamkar ba shi ba. Da sauri mun ma ta fito cikin farin ciki ta ce Fuad zuwa babu sanarwa haka? Da murmushi ya ce ni ma fa ban san zan zo ba. Wai na samu kwana hudu ne fa shine na ce to bari na zo in yi su a gida. kallon shi take ita ma da damuwa fuskar da ta ce ai kam gara da ka zo duk ka bi ka canza fa ji fuskar ka wai me ke damun ka ne haka ya ji daɗin fa'iza da ta fito tana faɗin oh bro kai ne haka kwatsam na gaji fa bari ɗan watsarwa ya faɗa hassan ya karɓi akwatin shi ya hau mishi da shi sama babu bata lokaci shi ma bi bayan shi sai da ya kira lukman a waya bai ɗaga ba ya yi tunanin ko yana da lectures ɗin asabar Teks ya yi mishi sannan ya shiga wanka. Yana fitowa komai bai shafa ba ya sa wani tirikota lost da hoodie. Kwanciya ya yi kan gado yana jin wata nutsuwa da bai san mata inda take fitowa ba. Kiran lukuman ɗin ya shiga ya ɗaga wayar yana faɗin. Don Allah ka zo mu yi magana kaji? lukuman ya amsa mishi da. Ka zo su ka ɗauke ni, mota ta na wajen gyara. Bai Musa ba ya katse wayar ya sauko falo. Mun ce ta ce masa, ka zo ka ci abinci. Yana tafiya ce, sai an jima tukunna. Bari zan zo mamma, ba daɗewa fa zan ba. Allah ya tsare ya amsa da Amun yana ficewa me ke damunka shine kalmar farko da Lukman ya furta masa yana kallon shi Safiya ya amsa mishi yana jingine da mota shiru Lukman din yana na fuska da alama ma yana tunanin ya taba jin sunan nan amma ya kasa tana kowa ina ne dan haka ya ce wace ce Safiya wani kallo fa din ke masa da ke tambayar yana nufin bai ma gane ta ba hakan ya fahimta ya sa shi cewa ni yanzu ya za in gane ta da kake min wannan kallon ba yanda zai yi ne shi yasa ma zai faɗa ma Lukman amma har ya fara hango ma kalar iskancin da zai masa muryar shi can ƙasan makoshi ce Safiya ta bice kwalo idanuwa Lukman din yayi kaman wanda ma aka gaya ma an sace motar da ya kai gyara din Safiya da ke kul <laughs> kai safiya da ka kulle mata iyaye kake nufi kai fuwa da ya daga masa shiru Lukman din yayi kamun ya ce Allahu akbar Allahu akbar mm Allahu akbar da mamakin Fuad ya ce, Kabbaran me kake kuma? Jinji na kai Lukman ya ce, Ina miƙa yabo ne ga Ubangijin da ke da iko dukkanin halitta, Ubangijin da ya sa maka zuciyar kai ke kuma iko da ita a lokacin da kai baka isa ka canja ba. Hmm. Kawai faɗin ya faɗi yana kawai da kai gefe, don ya san gaskiya ne kalaman da lukuman ya yi. A ‘yan kwanakin nan ya gane shi ba komai ba ne, ni ban ma san ya zan yi ba kallon shi likaman ɗin yake dan har lokacin mamaki yake rayuwa kenan ba wai dan yafi karfin safiya ba shi ba ma ba ma mai cika baki bane. amma fu'ad da safiya wani haɗi ne da kwakwalwar shi ma ba za ta ko iya ɗauka ba wallahi abin nan ya mun girma fu'ad na rasa ta ina ma zan fara ko kuma me ma zan faɗa ni kawai dai ina so in ganta ne shine kawai abin da ya dawo da ni ko ban ma mata magana ba lukuman sauki ajiyar zuciya lagaman ɗin ya ce mu je ka aske wannan fuskar ka ɗan natsu tukunna sai mu yi magana ko girgiza kai fadi ba aski nake bukata ba natsuwa ta za ta samu ne idan na ganta ne kadai. wani abu lokuman ɗin yake ji da ba zai fassaru ba gabaki ɗaya ma lamarin duniya ya ƙara tsorata shi kalli yadda lokaci ɗaya fu'ad ya birkice wato mutum ya ji fa tsoron Allah duk inda yake ka gode masa kuma in yana tallafa maka za ka gane kai ɗin ba komai bane lokacin da Allah ya saukar maka da kaddarar da za ta birkita maka lissafi cikin kankanin lokaci in kana so ka ganta kai masu saurare ku fa mu gode ma Allah dukanmu kuma mu mun gode masa ko da ni da ku mun gode ma Allah saboda haka kun san ya suka bi suka masa mini sai na ci gaba da wannan littafin kuma na fara daga farko ba zan faɗa muku ba kar ma ku yi tunanin yaron gausa ne shi ma ba shi ba ne duk tunanin kuma na san za ku wani kokari yan borno na haka za su yi tunani to ba shi bane kar ma ku tuna shi ne kuma ku ce masa na ce ba shi bane ku faɗa mishi mhm. to mu haɗa littafi na gaba don jin yadda za ta kasance littafi na tara insha Allah ko yanzu ma abin da ya samu kalli na ɗan yi haka haka kullum biyu ne ko kuma sadiq namijin official kullum biyu insha Allah daga yau ba kun ce ba na cika ba wata ma uku za ku gani Allah